Uwar gidan mataimakin shugaban Najeriya Dolakpo Oshimbajo ta hori al'ummar Najeriya da su fito kwansu da kwarkwatansu don gudanar da zaɓe a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a ƙasar. Madan Dolakpo Oshimbajo ta bayyana haka ne a wurin gangamin yaƙin neman zaɓen jam'iyyar APC da aka shirya don mata da matasa a shiyar jihohin tsakiyar Najeriya da aka gudanar a garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa. uwar gidan mataimakin shugaban kasar na Najeriya wacce ta wakilci matar shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari ta zayyana ayyukan ci gaba da shugaba mai ci Muhammadu Buhari ya yi wa yara da mata da suka hada da shirin ciyar da 'yan makarantar firamare kyauta wanda ya bai wa mata ayyukan yi da tallafin kuɗi wa ƙananan 'yan kasuwa da ake wa lakabi da trader money ta kuma bayyana fatar kowa zai fita daga ƙangin talauci. Our mother has also asked me to tell you that on the day of voting nobody should be sleeping at home. She has also asked me to tell you that nobody should allow their children to fight. Ta ce uwarmu ta umarce ni in shaida muku cewa a ranar zaɓe kar kowa ya bacci a gida, kowa ya fito ya yi zaɓe. Ta ce ta kuma umarce ni in shaida muku cewa kar kowa ya bar 'ya'yansa su yi faɗa, sai dai su kaɗa kuri'arsu su jira sakamakon zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Gaba dai gaba dai, gaba dai gaba dai. Shi ma ministan inganta wasanni da harkokin matasa Solomon Dalun ya ce wannan gwamnati tasu ta yi rawar gani shi yasa suke bukata a sake zabanta An samu cin gaba a gyaran hanyoyi, an samu cin gaba a yanayin tsaro, tattalin arziki an samu gagarumin cin gaba domin a dubu biyu da goma sha hudu bankin duniya ta nuna cewa waɗanda suke karkashin talauta a Najeriya yawansu miliyan dare bana sun buga sun ce ya sauka zuwa tamanin 87 wannan cin gaba ne don haka a kan wannan gagarumin ayyukan da buhari yake yi shine muke nema na gyara. Dan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, ya ba da tabbacin cewar jama'ar Najeriya za su samu sassaucin rayuwa. Yanzu gini ya kai an yi jinta za mu fara fenti mu shiga gida saboda haka wahalolin da mutane suka gani na baya yanzu Allah ya taɓa lokacin wahaloli ya wuce idan ka duba kuɗinmu da yake tare a bankuna na waje kuɗi yanzu ya fi inda yake yawa da bayan wannan ga abubuwa da yawa da muke gani na ci gaba a ƙasa. Babban mai ba shugaban ƙasa shawara a ofishin matar shugaban ƙasa Dr. Hajar Sani ta ce mata da matasa za su amfana daga gwamnatin da za ta ɗore. Duk mai hankali zai can cewa gaba zai fi baya kyau. Saboda haka mun san cewa mata wanda suka cika suna da tunanin zuciyarsu sun san cewa lallai gwamnatin nan ne mai ɗauka alkawari yadda aka tashi a nan gaba in an sake zaben president muhammadu buhari muna tabbatar cewa kowa zai ji daɗi kuma matan da kika tambaya su ma za a yi da su dubban mata ne suka halarra daga jihohin kogi kwara neja benue plateau nasarawa da babban birnin tarayya abuja don gudanar da gangamin yakin neman zaben na apc zainab babaji Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.